الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbata ji tabbata Allah asalatu salatu ya ce ci bayanin shuyi mun zo ji tabbata nabi Muhammad sallallahu alaihi يا شو هذا كراتين ده قلت أشياء الحق المبين بو نكراتين نجوز نيا نيشوكو كراتين تشي من باب في المراقبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستئن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يدروك بشيء lam yadurruka illa bi shay'in kad katabahu Allahu alayk رفعت الأقلام وجفت الصحف صحيح رواه الترمذي babun fil murakabati babi ne gaga etiya ezude murakaba na ke murakaba ezude filin ezude imani ke da tsaye ce cin da tsaye ci maɓi halin doro na wudanin wadda gani ako misali gani za mu ci gun banki bai lotun wabiyar lotun ya dina lotun nan kamera kubo na tato manaja na guni ofisi ni bane jiki nan wani cin lenin ngabiya postun ya ko wuce a cha lele wuce a sai da ya kosto mashan wajen giyar ma akwai riwuyi ma na wani jikiyar malewuye ko teacher ko principal ya makanta fona aga gunga supervisor allah bi makanta wani wale ga supervisor ko zonal inspector nga ganda makanta a gato makanta ya gasu be visit yo? teacher no ci da jamu goro shin fe fa fe fa ci ma fe fa dan eh? do ga a tato principal ase fe faili ji do ji foji e wo ki wo ana ji kula bi har kan makanta ina ji ki mu dan bo na mu wali na ku ga ka report ta kila ce jan shi bata ale ga zan mu ce cin ale wato as musulmi ngoro wa fili filiya so ko cin wale so ko lewoye so ko biye na jina, to na wajin sona to na waji tulana to na waji bai zaji na to na waje gina so ko leye so ko maƙe so ko maga a gaza gbai ci lamarin shi bo an abdullahi ibn abbas da babla ibn abbas radiyallahu anhu so ku jeran min qala ga kuntu khalfa an-nabi ngan wudan zuma ya annabi sallallahu alaihi wasallam yawman funwaci fa qala annabi ga ya gulamu ya waye gina inni wa'allimuka kalimatin ya huwa kaliman wacici ifadillah ya fazka tsaso ko so kwa tso ifazillah la su ko ja haka ko wa tutsu yaci da gburu yawo butu yaci a woba iza sa'alta wa ga bayan la ba bi sakwai wa iza sta'anta wa magai wa taimako fasta in la wa taimako butu ci wa alam dibiye annal ummata kida al'umma bayanin lahun ta ma'ata ga goye kan Allah an yanfa'uka bi shay ga Allah amfani da cibiya wai lam yanfa'u ka adi amfani na la wana illa bi shay'in kad katabahu Allah laka sai na ce ci ka wana wai ni ji ta mawa maga gunye kan ala an yadurru ka bi shay'in ga ala gun da ci beto wai lam yadurru ka adi guna ga tona illa bi shay'in kad katabahu Allah laka sai na ce ci aka ta ci wana rufi'atil aklamu alkalan chani wajab alkalan lani wajaffati suhuf ina ma ne ma wani sahihun rawahu tirmizi hadisin na walau ke dai daga inusa ebeshici emito nanguwa man kai ga izakan gena ga tsogun ya alkhairi bai ya amfani na agayin waju amfani wole abdullahi ibn abbas la ga ci ya ne sallallahu alaihi wasallam ce la ga na juwa mun ji gawa daga ajiyar nusa shishi mun ji da su ya tsoyaci tabiya wangi ya zuji salo da lokaci ya zu wagin taro don ya zu tsoso ko ya zu da murakaba ya tsoyaci nawa lawuya wani ake datti zo shi yana wai gagi na yi wai bitan ko kuwa ji tatsuniya mi ake mi asan wani bene mi ake mi asan ko maune shi shi ɗayan e, boji-boji ne suna zan wace jili ya ne a matutu ba jinin nga wọn di kyɛw nga wọn gasi gi ti bo ebo edi gabi awon ekyi wulu sun bɛ la nu ekyi yi nti o bɛ ka nya ala mi ayi gya ni no nga wọn sa ne kpa ata baa o gangan wa nyi agyigya se ga didi nga o lee nna di kia nna di akamata kuyo min yana hadisi na ewunan ezaje e gagba da shi ya tuna wa lona waga tsa ki soko-soko a tsawe waga kiwa fun raijo soko a yau kafin alijan nan waga yazayen gijo soko a yau ja alkiyani waga dakya ijo soko ga wallatufa alkiyani waga da ya ci ijo ga wale ga ga wasu da bu waga ile ti waye ijo waga agba fa alkiyani ebogo ezulo pikirike buli alheri nine na hadisi ne wuna ila ga ba duwa un ba be tuichi aziki wewo dukiya wewo lafiya wewo bawu wewo ilimi wewo nasara iza wewo izza alijanna aljanna wewo zobage wewo ki wewo bayan gangani da tsoci o ma da san ba magai da jiboci magai da jitsubu magai da palayamin ko mun gane yau ba zai yi jin sabu na mangon wa ga jin sabu a ko nga ko nga position wuce dai ko ya biyan wa ko nga ko ga zai je jin hati da mai wasulu ramli jajen yawon yadda ipata wa ilimi da da shi waga echi babatoci kakuna ilega idunan egwaduwa kanga tsakani sallah ibe kame egwaduwa kanga waga da sujada egwaduwa kanga aga echi ga butan karshe egwaduwa kanga yi so tsoyici jan salatu ba ji jan salatu karshe adoye so echi ji tawasul be sunan so echi insha Allah so echi ga aduwa fi gugoci hadisin da ke lagowa ga wa taimako wa taimakon gani ba ce mine na hadisin da ke wube na imaji gani ba kaddara yana ce ga kagun ga adiza ga adiza yana ma ci ga kagun wa adiza na wa adiza amma imaji ba kaddara wani lagowa ya za a ke da lotun ya alkhairi yana ji alkhairi biya wani ga da gagwa don ma yana ga doga ji wa amfani na da ji wuce yana wa doga ala na biya gangani be wuce tse wato be tsuci hadisin bi bema wani lawu ke bi alita ba ta kaga agun iga wa tu ga manazo kaka su ba wani ba ta ga kan wa ji babu na ga sakwai ga sakwai aka wale ga waga ɗo ga ni so ko ga wada ba so ko ga wa yaɗo so ko ga wayo so ko ga wa ke bayano ga wa da gangani da yin hadisin na dema wa ke lawo ke de na kana wani kiyo wa wani e bogo lawul ma ai ma jiga na je da na to e na wuji o mahfuzo ko mun gane ta wallahu alam normally sadaka ji be yingui be zuji bolo bolo yi man ciji yan na jadisi dan bugun wa dikiyo wa be to rai palo eh ma be to za dukiya yamhu Allah ma yasha wa yusbitu wa indahu ummul kitab e buga wale ga ba da ya kaddara e ji da musu kwa kaba ga dole su ga jewe e ji madda musu kwa kaga wa ga jiyan kanzan wa ga kanzan sun dai kawai mu bai jiyan kanzan wa ji kiya wa de yiri kanzan ko mun gane no yadda ke babin da ci kwaro babin ya kaddara amma ya zabi wula ya gusu ga wuce bayanin wal ilmu inda Allah babun fi takwa nan ga babi da ya gayyata da sun yi ce wani عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى رواه مسلم باب في التقوى babi ne ga gaya tiyar da su ya tsoye ciyo nan da ta tsoye ci ta ci askiyo daga ba tsoye yarda tsoye ci nan wa mọlọ ya belin bayan tsoye ci tsoye wasu na azabayin tsoye ci nan yana ga alawalo azaba na ɗiya gangani biyu yana tsoye cewa na yaba yayin wuce ga tsobu mai yana kawo sani da yi ma'an mutu da da sai ce cinin gaje wali ala inna auliya amma ila khafun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun yana yi maso bi makasudiya su yana yi takwa allahi ya allazina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun da sai sai ci wani lugu ya zaje to basira in tattaqullaha ya gaje da sai to yake ya ja'al lakum furqana to shiga furqanu la ya ne ya dogan yan na genna magana ko mun gane wa gaje da sai to yake ko gaje bai yi so ko ga wamzu jiya wai wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu to shi ma ke yaziki min haythu la yahtasib an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala ga annabi sallallahu alaihi wasallam inna dunya hulwatun khadira lalle janna hulwatun ena manuyo khadira ne garin girin nan wa inna allaha mustaqlifukum fiha sai ki mai lafiya ni fata ce ke mu fa yanzu ra kai fata amaru su kwaci ne ke yaji jina fataku dunya esunaiji wa takun nisa mai sunan lagiji faina wala fitnati bani isra'il ya bane cabai fitna bani isra'ila kanit fi nisa wa fe tiyan da ijo rawahu muslim kin wa ga wayo ijannama ko ijannama yi green green ma na musa so ko ma wala bi agubu ko e ku le ki wa ya jinwe masalaci wa lokaci cioci musulunci wa gagwa sun kashi kafirci

so le ga mun diga bana diga wata ku duniya fata ku duniya nan ya zo ga wa ga da ya ba wa gan lusu a ni a ne diga ga ba su su mala ya tambaye na duk mun mota lidorin na zala bi mun je fata ku duniya nga imana yan me bi ci je da na ki nga wa diga nga wa ja wa an wa ka wa le wa jiya wa wa a mun je ne ga na dauna ke ne ga lagun alkiya alkiyami na da gai jaba wani biya bai wuce ina la amfani biya wa alkiya mi bu awon ca bai wa kan alijanna lo ko wa ca ji wa lo na na jiki yo biya bai wuce yana wai ga wani da wani wa fita gifi ma a ta kallahu dara al'afira ina so yace la wani wa gadi wa wa alkiya wa wai mi wa alkiya mi amma wala tan fana su baka mina duniya gaba rabuwa ta yi jomi rabba na ati na fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ko mun gane hmm ene ji fata ku duniya ne ga zama mun ji gan wala mini oyo ko da bombi ji ko da mini ozu ko ga wa gija hin hmm? ko a gan wa fun wa nyan gan go do gan wa bi ci tije a ina la yi wa ya rasara ne mata labudi mun ji fata ku duniya ga to za mu tsoyan sai ci samu wai na sanin mun je ku duniya nga ya yanzu shi ga mun ya wa ya ee jiyawa ya bane yawa jimini musulunci budan an tika sunnati fa mara giba sunnati fa laysa minni ngato wata ku nisa ya sunan zagi shi mun je ku nisa ba le mu mu wai wa bi chayi ko le naji wa yo fe jiki ayan ga melo ba melo ba naji mu ci ba ne mu ci ballo makanta aga ku nisa a a yana jinu fina ene ga jiwo ga da fitinan zagi jiwo ne ya bayu eye we uwa da ga cin zagi da ile ma ga yake goji be yin zagi da shi dan ka ta ko da mota ko da office ko da laboratory ma ko ga da ya cin be yin zagi da shi ga da ya ma ene ga jiwo lo fitina na jikiyo be ya gangani biyu yi na wajen yin wata kudu ne wata kudu sa'an fa inna wala fitnati bani isra'il ya bayan fitina bani isra'il kanat fi nisa imam muslim ga gobe hadisi abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ga annabi sallallahu alaihi wasallam kana yakunu ya allah mani as'aluka alhuda allah me bad bawu be wayi wa tuqa be da sai ci wal afaf wani be al afaf mu wadan be tagi wal ghina gani be kuhuke hadisin na wani lawu ga ya zudo kun bi addu'a bai hadisin na limu wani lawu ga anabi ba addu'a ga Allah mai ne as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina hadisin na mai ke lau ga hidayatu tawfiq ke hidayatu tawfiq e zuzu je ba wuyan laga tiugo e wasu ko budan na kala ta di man afafta walakin Allah ya di man yasha hadisin na limu wa lau ke dai ezoludie kuku kebe ezoludie dukiya sokwe ju ya zo dan wace boka ga wa ma dukiya a wani yawa ko dan wace ma da mu ngo le uke boka kun waya dukiya na mo sokwe yu ne gewe ngo le ko mi ki aya gbe sokwe ma ga kadele mo ci ma ke lawo ga ye ko ga ji ne wa ji ha. so ga ka subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa